me ɗan biyu da suke wuce mu yi kokarin yi ba da su in ba ku mun bai da dama sannan kuma awon awon da suke wuce mu da su bai da sannan kuma na wurin mu yi kokarin kwanaki da suke wuce mu sai sa suka daga sa suka daga sai watanni daga watanni kuma sai ke da wanda suke sabon a jaddaji da mutum yake kai da wasu sai kuma

لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول جل كبر كبر كبر سبحان الله والله كبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانا ايدي الكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ايدي الكبر الله اكبر ايدي الكبر لا اله الا الله كبر كبر كبر بيجي كبر وبين مين مين ومن كان يقوم الله قوما من قرأ قل الله أحد عشر مرات بدأ الله له بيتا في الجنة لكن كانت الجنة أن ذكر الملك بيتوتا يبلغ على وكما كتار ما يتبعي سبحان الله جدي كما يقول من جنة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله كتار الله يجب أن يكون zai ba ka awa akwai ayyukan awa shi gaban mai kenan man sallan wadata fi jama'a ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس خذوا بجورا فقال لما يمكن جنا جنا كيف أولا إما كيدور نموي كما أولي بعد بجورا بعد بجورا لكذا كيف تلقى من البدع والمنافقين أقول أنا في يومك الأول رأيت قول هأدني أما من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أمر في ولد وتدور رأيت مصباحتي وعنتي حين أن تقوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا أيام قال إمام الأيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام هذا أيام التي أمرتها وعلى ذلك kuma akwai ɗan kimi da shi ne don fast monday and sunday sunday ko wani sati ke ne har kana aikin sati sati duk yi ne alaƙi ne ne alaƙi aikin sati ne duk alaƙi sati sati to akwai kuma na wata wata me aikin da yake zuwa kaga mataki za ta ko aikin juma'a ko من اكتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا فبدلك الثانية ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى ومن كبر في كجرة أولى ومرارة الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومرارة الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فقلت أي من هذه ولا أقول الصلوات الخمس فقلت الصلوات الخمس تخالف من الأرض أي من أرض والجمعة إلى الجمعة أي من ساعة ساعة وبيت ورمضان إلى رمضان لكن أنا شيء وتا وتا تلاقي شيء كذا هو شيء yanzu muna aiki muna neman aikin shekara ke a wata wata a tashin wata wata shi ne kamar da ke nan a kowane kowane wata kai azumin kwana zai zama kamar kayan azumin dukkan wata da wata ga wannan zubin a tashin wata wata sannan kuma sai da shekara shekara shi ne kamar ramadan ila ramadan ko kuma yin ziyarar da muke daga sallah yana daga zama da hanyar ziyara amma kan da ziyara yana daga sallar da ziyara ba ne ko yaushe amma mun nan bin da yaushe da cikin kan wannan saban kawai da yake Allah ya kada ke bar cikin da zai musu ziyara a wannan zafin da mana kadan ba za ka yi koyi da shi ba kuma da cewa ta'ala وعورة الرجل ما بين السرة والركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين ما تذكر الأوراق إيه؟ سيدي الوجه والكفين وأنا ما يكون على نفسك حتى الوجه والكفين عورة أرجوك أن لا من وجه عورة قالوا لك في الكتاب أدلة وجوه النقاط من الكتاب والسنة والاسم يسمي نقاط كتاب الله والسنة من الله صلى الله عليه وسلم لو يعني ما لك النقاط وأن iqami da sun mutum ya sa wani wurare zai kai boko haram boko haram ka zama ne a ne boko haram ki fara boko haram ne الرجل من الكتاب والسنة الرجل باب علاقة تكانه هو وعلى الكتاب والسنة وكما كذا أحمد كما تتاسى وأنا tabi dokar ma tabi dokar Allah tabi dokar ma dan Allah sallallahu alaihi wasallam dan gemu ne idan mutum yana da gemu ya mutum na manzon Allah ne ba da boko an gane wannan to duk da gwamnati ta ga mutum na tsaro in ba ka ba dole idan mutum da gemu sai ya koma a wannan annabin Allah yana da mai yana da gemu annabawan Allah suna da mai suna da gemu nisfu sa sa a wata suna ta yawa manzo Allah suna alaihi wasallam to wannan yin mutum ya kasance sa sai sai bai bai ni kalma a duk kace bai ni Allah ya tambaye in ka ka kama shi Allah ya tambaye kuma gobe kiyama sai kun tsaya da shi gaban Allah ko ba ita ba bala sai kun da shi ga ba. kuma yana ba bari ba ruwan da ido wata adalcin ko ta mai to kai da bai tsari a ba wani aka samu ko yana gaba da mutum na kaka da kuma mutum ya ce ga wannan kara kai ka samu da ke wani ba a manta da shi ba ka duk wanda ka shi wallahi sai ya rasa da wani alama ke ta addini ko ka dan ba alama wacce ta ta addini wannan shi ma da ya kawo dalilai cikin qur'ani da sunna الدليل الأول دليل نبوة القرآن سورة الأحزاب آية 53 فلو أن بحكمتك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقد أجمل ga maganar al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala al-imam al-qurtubi ya wannan maganar a cikin ne al-jami'u li ahkam al-quran tafsir ayat قال الإمام القرطبي ناس أمر إن يزوج الإسلام مالية لأوريجينا وكيف دي آية فترة آية إما كيسر وكما تقدموا الجامع لأحكام القرآن لمن هو في هذه الآية يا أن الأول بس أنهم متاعا تسألون من وراء الجاب دليل على أن الله تعالى أدنى في مسألتهن من وراء الجاب في هذا تعلم أو مسألة يستبدين فيها ألا يهلك ذاك بما تم سؤال الله صلى الله عليه وسلم تنبيع نبعي أما كان بيوت الله كما تنبيع آه من وراء الجاب إذا كان أشيكي كيف نبعي في هذا نعرف وتبقى في ذاتي هدوء أو مسألة يستفتين فيها وكما تتنبيه ذاك تنبيه ما تنبيه ذاك الله مبارك كلمة متلاكي ما تكتب يا هدي كنا ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى في إمام التي يقول تلك ما هذا أن معنى ما فيه بالمعنى فأنا كل هذا يقول في مسلمت الأولى أحد يجينا نفسه من البيت بذكر الله بذكر الله بذكر الله هذا ذكر آية كان يسلم في جمهوره ويمتي إيه جمهوره وبما تضمنته أمور الشريعة kuma wannan ayar tana ba mana asalin shari'a abin da asalin shari'a ya kunsa min annal mar'ata awratun mace gaba ɗaya da awara badanuha wa qurtuha yake jikin ta da ba ɗaya al'aura ne an saukin jima'a a kawai قوالتي أنكر الصحيح من أقوال العلماء أن صوت المرأة ليس بعورة ما كان ما في كان صوت مع مع العورة سبب اللي أصلا لا زي كان ما من ما كان بس بس ثم بعدين هو في هو هو هو هو عشرين هو عشرين ولكن أمرهن بالسكوت يسمع مرة أذني ولكن تتكلم بالمعروف idan zan kai magana mana da kuma babu rangwada a babu kalalai da an kai magana da ke kawai gaba da da shi yake dukkan da al'aura ta hasken da ba ba da ba wala ya zuwa kai tunaniya bai halatta ta buɗe wani amma da cikin da ba da ba ko da ke inda ni na da ke cikin da kuma ba da كالشهادة على العادة ذلك وحيده أو داعي يقوم ببدنها وما كل شيء في الذات إلى وتحمل أو سؤال ما عما يعلمه وهو لا تنبيه لما نرى أقول له ها وتعين عندها وما عين فيها ورد في نفسه ولما كان الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وكتبهما دليل تنبيه ما يكاو التنبيه من آية 31 آية 31 وليضربن بخمرهن على جيوبهن الشيخ الإسلام ابن تيمية الحقاني يكتب الخمر والخمر التي تغطي الرأس والوجه والعين وليضربن بخمرهن خمر shine abin da mace في الكندا تقول كندا لا da اما an gani shine ala buyurihim kaga wannan yana kama maka da kira take mace tana da hukunta ne alhaji haka a cikin fatul bani yake cewa fahtamarna da wannan aya ta sauka sai mata Aisha radiyallahu anha take cewa yarhamu yarhamu Allah yarhamu Allah nisa al-muhajirat al-awwal Allah ya kika matan muhajirin na farko لقد أن الحكومة أنهم قد يضربن الحكومة منا على ديونهم يقف أن مرور طولنا فاقتراضا قوتي من حاجة ذلك تقول من اللقاء هذا وقبع أنك نت الشيء زي المغاري كتوى عدن استمرت به ومنين استمرت به يقول هذا كتوى استمرنا أن غطينا وجوههن بس كتوى إيه المغاري قوتي من اللقاء هذا misali ya zama ɗan gwani ɗan gwani kuma ya take mai da shi ne ya take mai da shi ne bayan ai kafai na wuju a hunna ma'ana sai su zai mai sai su rika kokoki al'aini a cikin ummatul qari bi jami'i sahih bukhari yace fahtamarna ai غطينا وجوههن تزرق بها تزرق وده بيكون سنة كما قال الله صلى الله عليه وسلم ولكن لدي تجد من آية سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أجل أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لماذا كم تجد أن آية أكلني ابن كثير لكن الله تعالى يجي ألا تجمع ذكر إلى أردت من الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات ya umarci ba matan mu'minai khasatan azwajahu wa banatahu musamman ya umarci matan da ya'yan saboda girman su da tabbatar da zuwan Allah bi an yudnina alayhinna min jalabibihinna duka sanya jibabi banka ce zulmuran mutsisin hijabi babban ke daga sama zuwa kasa saboda bai da azamman ce tsakanin su da matan da suke matan da suka jahiliya da kuma bayi to bayan an ce jilbab shine al-rida'u fawqa al-khimar ar-rida'u fawqa al-khimar amma ta yin ta khimar dan wani ne na ba ta bi ta ta da kuma tsoro wanda ibn abbas yake cewa akara Allahu nisaa al-mu'minina idza kharajna min buyutihinna fi hajatin fi hajatin ina ko mutum ke bukata Allah ya ba iyayen mu da kakannin mu rahama kuma ba ta kone Allah ya shigar mana da su wai sai samun su da rawa saboda sun kiyaye su sai mata saurin fita amma ba ta gode su kuma Allah shi ne ka su sai fita kamar yadda iyayen mu ba sa fita da yawa su kuma haka mace ta fata mu ta sai ya kai ya kawo kuma za ka fita irin wannan lokaci bayan ka ba ko can bayan azuwa ba ba za ka ci ta wurin su mai rubuta kuma kan kan kan kan kunya amma ma sai mutum ya ka same su suna ta musamman lokacin zaka, kayan sai mabannin ba su da kishi ba su da kishi duk mutumin da zai ba a zai ba ma sai tana zuwa siyayya lokacin zaka. sai ka gabata su ne kashi casa'in da tara da su tara da wata tara kuma duka su ne masu siyayya a kasuwa to su ina mazajen suke ne ina suke ne rashin kishi ne da baya mutane rashin kishi ƙa'ida maza su ne bayan mata yanzu da duk zuwa su yi ina son a kasuwa me ya sunanta kaza nawa ke sayarwa ka san duk jiku da su suna kasuwa ko in ka je siya da ke hancin ta amma idan ita ce siya cikin mata cip cip sai da gaske ma samu yi ba ta to nawa ke sayarwa one five two thousand three thousand ba rabi ba kai in ka ce ma three five ne ka dace three thousand ɗari to ina irin hadisi sai zaki shi ke sai ka je ka dole ne gaba da sai ce wai lallai sai ta je ta biyu kuma sai ka bar ta Allah ya kawo ko ka da kaje da barin matan da tana zuwa kasuwa idan ya kai ya kawo kan makawa to za mu yi ابن عباس يقول أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة هذا في حاجة أي نقول مثلا في مكانها أن يغطين وجوههن ثم منه بخصوصهن من وراء من فوق رؤوسهن لتتمرد بالجلابيب تجلبات بنا جلباب جنانا انا دورة هذه جنان هكذا ويبدين عينا واحدة هو يتبكي وتيكو لبيتك أكيد وتيكو wannan shi yana da tsayi sun gina firamare su daga sun suna yi da babban ne ma bai yana ka samun kudi da su sai daga bayan bayan ka samun matan hausawa ka tattau da mai gidan suka tattau da ni wani abu kaɗan daga shiri ya gawa wani da kyau sa ne shi ya kawo ni kaga Najeriya to hijabi mai zuwa ya sabara wani zai je maka ai sun kawo hijabi ne eh sun kawo hijabi ne to kuma da yarwa tuntuni suka fara kuma ka samu ne kana kana suke sawa bacci tun da dadewa wannan na yi jeda tun lokacin na firamare su na yi tun yayi tuke na ni nake da wannan da yi to kaga ibn abbas ya fassara wannan aya da me ayi wannan da قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجه ان يغطين وجوههن وتباير على النبي فكنت تأتي وحرامين وحرام ابن عباس كل هذا كلمة تعالى صلى الله عليه وسلم وده استفاد من المدينة إما رفعوها إن كتبت أن كنباي بي ان وأن كنبا وحلا والله يرى في شريعة يجيب الله وقال ابن سيرين سألت عبيدة السلمان عن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أنت بني عبيدة السلمان للمدد وحلا فرفع وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى إيه؟ فدوك تفسير ابن كثير تقدمنا الآية آية, آية تهم عند الله عند ابن أبي نسى السلماني سيسنيا إيه يغني أكي سيبدي سيبدي سيكوي نظر أنا ذاك اللي تتكلم كنا قلت من بين ابن سيكوي كما يقول أحد كذا جونا تسمى بنيك نفسها ولا شك a sosai a duka wannan mata tun da ita ba ta saba ba ta saba ta ke da shi kaga sai ka fara masa da mai hijabi ko da ya ji su a fara da nan sai ka yi dole sai tabbatar da tsaya ko da ya ji to daga ya ji su kuma sai a ɗan fara rai kiri an da ha to daga kiri an da ha sai a sauka kawai ba kadan daga ke da awa ba wai ka ce kawai duk bala'i wallahi wallahi yau ni ka fita daga gile wallahi wallahi wallahi a bakin awanki to shi kenan da kuma auren ya rubuta muku ke dawa a kan ka da, in dai bata gane ba to abin a ni, a hankali ita da kan da za ta fara zama ita da kan da za ta fara zama قال الإمام الطبري يقول الله تعالى ديجا ما تصلت يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعني لا يتشبهن بالإيمان kada kuma don Kena buma dan kemudian bayi fayashifna shu'urahunna a samun mace ta bayyana gashin kanta akwai irin kauye da suke da gayu za ka samu za a sa kauwa da kamar nan ya ka kan yana ina gashin kanta nan yana bayyane to ka ga zama baiwa hajjar kuma a cikin wata baiwa bayi ne suke yi ruwa wani tuha hulun eh bayi suke bayyana hukuncin amma sai ya ya ya amma kin ga bayyana hukuncin kare ke nena ta cewa bana da hukumi ne wata lalle lalle ko kai mun ta ta ta mun ta mun ta mun ta ta sai kasance ta yi shiga mai kyau da walakin yudina alaihinna min jalabibihinna لئلا يعرض لها فاسق لهن فاسق لذلك زي الإمام فاسق هي بجور زي ما لإيكا منا يكاو تفسيري دبن تفسير الجلالين تفسير أبي حيان يعني الزهر المؤيد تفسير أبو بكر الرازي الجن تفسير أحكام القرآن تفسير الصابوني روائح البيان تفسير الإمام البغوي الجن معالم التنزيل الإمام الضبري كثيرا قالوا بوجود تغطية الوجه والكفين قال بوجوب تغطية الوجه والكفين الإمام الضبري آه، الإمام الضبري يرى تدولة الإنسان المتعارف وقلت المتعارف التعبير فبدأ وانا في جماعة الوجه والكفين وفي حتى الوجه والكفين ليس في جماعة ذلك ذلك حتى الوجه والكفين أرجوك ذهبوا في تاريخ مستدلة الآية وتفسير ابن عباس وقال له عبيدة السلمان هذا كده كما لو كان السيتي دولة دولة دولة في أهلي يقول بنتي بقى دولة دولة دولة بقى يقول بنتي دولة دولة الإمام البيضاوي جماعة في كتابه يوقين وهو هن وعمدان هن لذلك كل قوة جنبه تبقى بنت ومن السنة لذلك السنة تبقى الله صلى الله عليه akwai hadisi shahararre da ibn umar annabi sallallahu alaihi ke cewa wala tantaqibu al-mar'a wala tanbitu al-khuffazain ita mai harama da aikin hajji ba za ta sa lissafa ba za ta rubuta kanta ba to mana harama ba duk da ta kai shi mai harama ya ya za ta rubuta kanta ba za ta rubuta kanta wala tanbitu al-khuffazain sai malamai suke cewa irin fahimtar malamai ke amma wani zai iya fahimta da barci فيه دليل بين على أن غير المحرمة مثل ما حرم تكريبا تنتقد لا تسالي kaji bai da malamai ke da sun kon fada sun koshi amma sai rayuwa da ba kon ba ko yi da ba kon na koshi ba sai a to a ga sai barata barata ne bai barata ta samu wannan magana da wai ni harama wanda ba harama take ba malamai ke da na tana sawa وإلا لما كان داعي النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء غير موجود أصلا بلا بد أن مضاف إلى شيء ومع ذلك فإن المؤلمة بالتعبكما تنزل الثوب من فوق رأسها لا تيسن ونخلي إنت كما تقول سنت الثوبه بعد ذلك أفكر لا أريد أن تنزل لا تنزل قال أنا كوي جنيه وأنا كما تنزل جنيه كوي ثم ولمين حديث ما إذا رضي الله عنه قالت كان الرهبان يمرون بنا يا يبنى يوم جاء رضي الله عنها وعنهن ونحن مغرمات على مثل ما تسمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا إذا ما تنظروا لا قاسدة سدلت إيدانا جلبابها على وجهها وكما تأتي تقول قريب صوت جلبابنا أكم كذلك سرما مكتب هو زوجي بقى زوجي فإذا جاوزوا كشفنا إن أوجد كما تكون تدخل أمين kamar kuma ta biya za su yi tafiya ta sun yi ke misali to ba mu ne ke ma ta ta Ba misali na ka iya dannawa an zo ba sai ta ba mu ne za ka ce a ah, ya matan da take ta daga a ba ne amma ba kamar irin yan mata yanzu za ka samu mata tun daga gida sai ta daga har da je gurin da dannawa da ke har ta je dawo gidan baban ta da ni Sabon zo tana sa dan gari dan gari maganganun sun yi yawa sosai a kan mai littafi ne rubutun marami ya karanta shi gaba da ومجانا a عليك إنما المرأة كلها عورة إيه ما عدا الوجه والكفين خلافه كويس أخلاف kenan sai a duba mace ta yi shiga cikakkiya zai ka fara da hijabi domin ka ke da take kawa kuma abin mamaki ka samu ya'yanmu da matanmu hannun zuwa suna tsage ne hannun zuwa yake da suke sawa eh? daga dole sai ka tsayin jaka ke da ya kuma aibin yana ko ku mazaje ne don ta ga mu gaskiya ba za ka iya siya mata ba sai dai kowar gaskiya da dama cikin bakon da ba ta ba ƴaƴan su sai dai ta da jar mai abinci ma wani baya kawa sai dai kowar ta to kaga idan uwar ba za ita ce za ta yi kaza za ta siyo abin da suke so kuma ka ce ya suka sake ne a kai ka za ka iya kai mana sai ka zazzage maka gaba da kai ka siya to kaga tunda ba kai ka siya ba ba ka da baki ne ba da baki magana amma da kai ne ka je ka ɗauko mata yaji in babban ce yaji uku da rabin ko yaji ka dinka mata a tamfa da sauran abubuwa za ta sa kuma ta tafa amma abin kunya ita samun uba shi ne zai siyo masa atamfa sai kuma siyo masa gele jumat a haka kuma takalmi da jaka jumat da ba ta yarki Da ayya ga wannan shi ne wayewa kuwa ko ka da wannan ba wayewa ba ne jahili jahiliyar farko shi ne Allah ce wala tabarrajna tabarrujul jahiliyyah bai kuma kana karfafa ƴaƴan da matan ka wai a cikinmu ko a cikinmu? in ma ta ta sa hijabi sai ce wallahi sai ta ciki hijabi muna karantar da mata kuma suna samar da tambayoyi ba ba ta ɗaya ba sun zuba ko ko wani wani ce lalle sai ta ce, ba ta ce wallahi ba za ta cire ba kuma ya ce da sai ba ce ya sake ki ya sake ki saboda me laki addini ayan Allah da hadisan manzon Allah ya kuma ce a baya me za ki zauna da shi kuma wallahi ya sake ki da kullu inda kin tsoron Allah wallahi alkhairi ne da wannan wannan mazafi ya daina tsananta abin da Allah ya sai dole sai yi dole dole amma da Allah ne gidan mutum ne kake ra ma da sai wani kaga wannan da abu amma ka sa hijabi ko jilbabi da sai baraka sa ba ka da hukumi da wannan inna Allah ya ya yi wannan nabi kul kul da azwajika kaga dokar ma daga gurin Allah sanan bakwai da kuma imam Allah ko an ba ji bukata kul da azwajika wa banatika ومساء المؤمنين بكثر ما المؤمنين إذا ميام المؤمنين عليهن من جلالين ولكن ما الحديث كان الجامعة ثاني كما انتباه المرأة المسلمة محمد ناصر الدين الألباني كان في ولا تفضي رأي من الحجاج بإذن بإذن الله تعالى في المجتمع أما كمان من جلد يجوا يجوا على السنة أبو كل يتسامو mafi yawancin mata suna tafiya ne da bincike ne musamman lokacin sallah kafin ka haɗu da mai hijabi guda ɗaya sai ka haɗu da mai gele dozin biyu ko fiye da haka ko kuma a haifar da gina ana karantar da sunan kuma ke sai ku tambayi kan jilbabi ne sunna ko da ne sunna sai ku zo ku sa shi a tsire bai bai kitabu wa sunna sai ka to kaga sadakin daga gurin mu yake kuma yana yiwa kuma manyan malaman mu suna da sakaci a wannan bangaren ba ka jin maganganu masu yawa yawa kan hijabi ba ka ji musamman nan gari labarin zubar kuka za ka ji manyan malaman suna emphasize a kan hijabi hijabi hijabi hijabi kuma manyan malaman mu har aiki na biyu yawanci ba sa karantar da ba a ce karantarwa na sati sati amma sai dai a ce ko daga shekara zuwa shekara to tabbacin ba zai tarbiyya ba ko kaɗan kuma sai yi shekara zuwa shekara ake ke ko tafsiri ko ne kuma sai ka samu gari ga manhajin tarbiyya ne tafsiri ma yana da zuwa fassara ko da baki da fassara a zama da cikin amma ga ganin da suna karantar da mata duk sati suna ga insha Allah ba mu da duk sati a ce ana haɗuwa na karanta wani littafi da zanen da ke lalle ba lalle lalle kafin su shigo nan sai kina da hijabi ko ya yake to ga da yi kokarin sa ko ya yake ko ana ci gaba ana ci gaba to lalle bai da mu hijabin ki kare kasa yaji ana nan ana nan to hijabin ki gaskiyan gaskiya an kare ko kwata kwata kan ya kasa yaji kada ke an mace to ana nan ana nan to gaskiya ba sai kin sa hijabi daga can kuma sai ana ma ba sai ba da za su shiga gurin sai ne da gani wasu mutane sun yi wannan sun fi nasara ka je kinki nau ka gani ne ka kinki nau ka nau ta a ganin yara ya ake yi tsohuwar ba a cikin kusa daga nasu da gida ne daga sama zuwa a dabbar zuwa ta nasa daga sama zuwa ta a gida ne amma mu da sai kafa sun zurna zurna ya kaga gidan masallacin da suka gina ma keke masallaci

haka yi shi a hankali a hankali amma abin da ya shafi hijabi lallai ka fara shi da wuri kuma tun yanzu kafin sallah bai kokari in ma ka da shi ne ke ada shi hijabi ko da ba ta da kayan komai bai kokari ka sa mata ne hijabi insha Allah da izinin Allah ka san ya ki ba san ko zan wannan kawai ko ma matan shi za ta sami hijabi a hijabi sannan kuma sai ne sai ka fara da ba a neman hijabi ko ko za ka iya cin nasara iyaye kuma ba to kaga kuma dole zan yi ne su suka da sun gama saba da gani iyaye sun gama saba da gani to kaga kai ne za ka fi ya muku hijaban ke da sai ka ba to da wannan gaskiya sai yi da gaskiya wannan matsalar da na ta gani قال الشيخ رحمه الله تعالى ومن تمسك ثوبه ولم يجد ثوبا غيره أو لم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبسه حتى يغسله أو في ولكن عدم الطهارة ومن فعل ذلك فقد عصى ربه ومن تنجس ثوبه wanda tufafin ya zama akwai najasa walan ya ji sauran ghairahu kuma bai samu tufafin da sai tufafin da ke shi wani guda ɗaya ne wanda sai ke nuna haka kenan a da akwai tsananin da suka je ciki wanda mu ba ma cikin da masu من تنجز ثوبه ولم يجد ثوبا غيره تفاقي ايه كل في يجي كدوبا جوهر حديث اللي يجي سيدنا البخاري في حديث السهل بن سعد الساعدي وتبع هذا التكاو كلمة يزور ما صلى الله عليه بس يعني التي في أول يكتب لا في سبيل الله بعض الإمام هذا بعض الإمام قومت جيت أهل لك يا رسول الله وعلى التكاو كيف في يزور لك إلى هذا ويا رسول الله فنظر ذلك الذي تسمى لقد يدين يتمنى في رسول الله وبدأ يبدأ في da kama da Allah bai ce komai ba sai ta zauna da ya sahabi kuma sai sai me sai take kofa ya rasulullah in lam yakul laka biha haja fa zawmidniha ya rasulullah amma haka ba ta da ta da ni ka aure ba wannan ba ce to ya kawara da wannan ba shi ya ka kawara ya ce da ba da ba ba to je ka gidan ku ko da ka ne da ba shi ma ba ko ne ko titi ba to je ka kawo koda bakin bakin kalbe da zuri zobe na bakin kalbe je ka na ko ki da fara shi ma ba da ba ma to zai ke cewa walakin idani abin da nake da shi kawai ya rasu Allah a cikin yadda kasa wanda mai na kawai kamar sani da zai daura kawai shi ke nan abin da yake da shi to shi mai ruwa yanzu zahar da mutane mai zai ce ma ruhu ida dukiyar da a duniya rida ba ya fi kawai kaya wani ta shi ke na abu da ke to kaga la ke na wannan matsalar da take faruwa kuma ta faruwa lokacin ta wannan da Allah ba amma mu a lokacin mu ba yanzu kai riga na wani rida idan gaskiya ba ne ke ma da riga kaza kaga mai ashirin ko goma sha biyar ko talatin ba sai ka ba da aiki a tsarin da na yi wannan da yake kai ma yana mutum iya sanin ce kamar yadda lura da kuɗin shi ko akwai mai riga a kuɗin biyu ta shi kana cin nima ne amma kullum zai complain complain ka gode wa Allah kan hali da shi lalle muna cin nima duba abinci wannan ba ka iya samun shi abinci cikakke abu hore na abinci ma a masallaci ko da wani ba ko da wani ce ko ma wani shi ne wannan ba hauka ba ne yunwa ce kawai ɗan yunwa mutum zai samu da biyu ne ya ce da biyu ba to kaga kin mara cin nima wa man ta zawruhu wa lam yajid zawban ghayrahu sai bai samu mai tufafi ba sai wannan tufafi guda ɗaya da kuma da da akwai yanzu ya ke kenan shi ne ma da yake a can kasa tsalla bi da jirasai kawai kai sallah haka amma kada sharadi ya yajid ma an yasimuhu ya zama da ɗaya tufafin kawai guda ɗaya ƙwallin ƙwal kuma daga nasa kuma baka samu ruwa ba aunan ne jin ma an yi tsiru rubi ko kuma baka samu ruwa da za ka wanke ba biyu ke na uku aunan ya kun inda ruma ya libasu ko kuma in ka tsira wannan guda ɗaya ɗaya ɗaya to ba ka da wani wanda za ka sa kuma hatta ya tsira har sai ka wanke wannan ka bari ya bushe sannan kuma ka ɗauka ka sa sai ka laɗe sai ka wanke sai kuma ka shanya alade sai ka lafe har ya buye ka za a lallaba a lallabe kuma ka je ka ɗauko sai ka zara daga komai a lallaba ke hatta ya tafi da wani har sai ka wanke kafin mutum ya sa zai ɗora tsara ke da bai yin ma'ana da ɗaukar cikin da kuma kuma na cikin yi ba kuma ba mu ya godiya ba alhamdulillah ya kore gari ya tunta gari ya bambake ya fada fada ya fada ya fada gwada ya fada shadda ya fada gwada mai slab irin gudunar da ke da gudunar alhamdulillah ala kulli hal na fada na fada wanda ya fada gari ya bambake ina amin ina so a ce ku ba fara fara duka أو لم يكن عنده ما ينبغي وما كان أقول ذلك حتى يصير ومسك أو كبير المسك إذا كمان ديتا وخاف خروج الوقت وما كان أقول ورسول كبير بنفع sannan na aka mai kuma ba shi kusan shida ko biyar da wani abu والله تسبيل جماعي يعطي زمن لنزع الطرف ولا يجوز تأخير الصلاة لعدم الطهارة ما يهلك mutum ya jinki ku sallah wai dan bashi da tafiya gangan da jinki ko ta kamin ko na abu in dai baka da dama to kai sallar haka shine maganganun da muka karanta da bai samu ba bai samu abin da ba da ya يصلي ويقضي يقول الخلف يصلي جراحة ما يقضي كيف والصف يقضي والأداء من الشبع الشبع يتلف يقول كوبا هو كوبا في مما halatta ba musamman wanda ya kunya kuma fara talaji ba mutum yana kwance kuma ga da talaji shi ko mai ma a wura mai biya zai yi kiran shi ne ke cewa bai halatta ba wala ya yi ta akhiru بعدم الطهارة في حالات المسيح اللي في الخطأ بالضبط بما لا فيها ومن فعل ذلك ودي عليك تولد يجي في باجا وجهي فلا في بك السلوين فقد عصى ربه يا ساقى ومهدي رب في القرآن القرآن الجيل أحاديث الجيل أصول الجيد أنا قصر أجمي بمعنى أنا كما قرأت الشيء أعجب الشيء أعجب الشيء أعجب الشيء ومن أن شيء يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهي ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هذا أمر الله رب هذا كامل خلقها اقرأ باسم ربك ويا ربك الذي خلق فبدل بنى أعرفه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ويا ربك الكريم الذي قال قاطع فسواك فعدلك سبه اسم ربك الأعلى ويا ربك الأعلى الذي خلق فسواك فبقى القرآن جيد أحد يبدل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني كذا ربي بيتي خلقتني

haka suke faɗa da wannan mun sai mu saba mu yi ka'ida da Allah ya bamu in an samu mu musulmi muna fada ba sannan kuma yahudawa kuma suna fadin irin wannan to sai mu fada sai mana su gaba ɗaya sai mu koma wani abu ya yi wallabi na amon la ta kuru ra'ina musulmai suna faɗin ra'ina da kyakkyawan manufa game da su za su fashi za su ce ubangiji da kyakkyawan manufa to sannan su ma suna faɗin ubangiji su suna faɗa mu muna faɗa idan da suna faɗa muna faɗa sai mu kauce ba za mu sai mu koma ba ala mai kyau wa qulun durna wa sunna wa kada sai Allah ya hada akwai bane ne ra'ina saboda yahuda suna faɗa kuma suna faɗa ra'ina ra'ina suna faɗa ra'ina da kyakkyawan ma'ana ko kuma yahuda suna faɗa ra'ina da mummunan ma'ana idan Allah ya hada suka bada dai yake wa qulun durna wa sunna wa la'ikabi ila azabi to irin wannan din suna ganin ubangiji ma a tafiye mu kawo dubanni na wani ke bukatun da tafiye su kuma da muna da allahu muna da alhamdu muna da alhamu muna da alhamdu alhamdu assalamu ya ce alhamdu ya ce alhamdu alhamdu alhamdu ga shi nan da bana duka wannan yanki mu amma dai ka zamu cikin abin da mutum ya saba al-insanu aduwwun majagi da wani in yi jahilci abu zai zama kuma abokin gaba wanda yake ya gani da ya yi kuma kuma zama wata ko ne ne magana da ya kuma kuma zama wata mana da karfe ruwa ne to karfe ruwa gaba tsarin ƙwararri ne ne karfe ruwa wa ya danji a duniya wai karfe su ba ɓangaren a wata to kada za mu wani karfe su ana magana Allah ya ce manzan Allah ya da kuma rafi a ƙwararri rafi ƙwararri shi ne zai tafi da وكما أحكم عن واتقوا الله ربكم واتقوا الله ربكم لا هذا واتقوا الله من هو الله ربكم هذا شيء كذا مرة أنا تقالي وذلك يا وجهنا الله كبير وفقد عصى ربكم يعني فقد عصى خالقكم أما أنا سوى حرام قطع هو اللي بتبين لما تقول له ولا شيء ne ka duk mutum mai nisa wai kafin ne kaga dai gaba da ke da fata mun gane matsayin da يعني أنه إذا عجز المكلف عن إزالة النجاسة أي طهارة الخبث وضاق الوقت وجب عليه أن يصلي بنجاسته لأن الطهارة مشروعة بالذكر والقدرة إذ لا يكلم الله نفسا إلا وسعها ماذا في اكتبار يعني أقول كلمة أنه إذا عجز المكلف إذا المكلف يجد عن إزالة النجاسة أو بذل نجاسة أي طهارة الخبث أقول كلمة شيء طهارة الخبث بايك يا تبدين وضاق المحصن kuma lokaci يكون في matuƙa وجب عليه أن يسلي بنجاسته ولم يكن يسلي بنجاسته لأن الطهارة وتلك الطهارة مشروطة بالذكر والقدرة أن جمع تلاقي يسلى بين الليل الليل فالقدرة النساء إن كثيرة كما كان بجيب لما بقى لئين وقال في باعتماد الدين إن الأمر من جيك إن الدنيائية لا يكلم الله نفسا إلا وسعها Allah ba ya tura mare sai abin da kake iyawa to shi bai iya ba sai ya وقال الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أبدا أن جميل شيء ألا لا نكون للسوء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يريد الله بكم اليسر ألا لا نكون للسوء جماعة أقول لكم مبتين مبتين التوجيه مبتين من التوجيه ولا مبتين من التوجيه مبتين التوجيه نقدروا لي أدوى إذا كنت التوجيه أتي مبتين التوجيه أدوى إذا كنت التوجيه اللهم لا سهل إلا ما سألت وسهل وأنت تجعل الحسنى إذا شئت سهل يقول قلبي إني توجيه من أجل تعمل إبليك هو تعمل وينك dumu a ina ce duk abin da zai ma kawai ta mai wannan addu'a ko girki ne ke nan gobe Allahu la ilaha illa anta inna ma ja'alahu sahla wa anta taj'alu al-hadda idha shi'ta Abu Nabi in kana son sauki a cikin al'amara ka dinga istihara istihara ta shari'a ba istihara akwai malam mai istihara akwai istihara to kaga malamai masu istihara ko suke eh sai kuma sai kai me istihara shine sai kai raka biyu min ghairi فمن kamar da فلا رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أنكم بالأمر فليركع فليركع هو كذا كي ركع به هذا فلله فزكته اللهم إني أستغفرك بعلمك إذاك يقول لك شيني فاهم لا يسمي أنا أقول لك أقول لك kamar yadda shiga da mutum ya ke jan kai ma bayan sallama ma ba ne amma kuma ga gurin da ni mutum in dai ba yi ba kina da yabi kaga gurin da yake zan je gurin da zan yi kafin ki sallama da اللهم اني استغفرك بعلمك وليس بك اللهم ko يجوز لك ثم ko عبدك ومسيرك وفي شر لا فيه لله العظيم لا فيه فاعوذ بك وما ابن الله duka komai larabci ne da duka communication da kake da Allah duk abin da zaka yi na ibada komai da komai da ne da larabci ne ko kuma mala'ikun nan su communication da kai ko da Allah da larabci ne in an zama za mu tunda cikin gabari lokacin mu zai ce bismillah wa ala millati rasulillah ko in da neman Allah haka kake faɗa bismillah wa ala sunnati ko ala millati rasulillah kuma la yakun tunda kadan da su mirasi من ربك هذا تقول في الله تقول في الله لا من ربك بالعربية ما دينك ودي دينك آه. ما دينك ما نبيك يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره ويضل الله الظالمين ويلعن الله الظالمين فقوم الى العجيب كده ضرب لك ثم جاء بها عليه جبل اللهم إني أستغيثك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على القلوب اللهم إني تعلم أن هذا الأمر إبراهيم يظن ده معنى أجيبك to ka kawo me kake bukata ni ban san me kake bukata ni ma aure ne sai ka kawo an na khibbati fulana ni ka kawo fulana ni ma da nake ba an na khibbati بالكلاعة أنا الحكمة فيه دينه أنا الحكمة فيه دينه إذا قالوا لك وخير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وفضله لي هذا هو يسره ويسره إلى ما ثم باركني سنة معاشي فقد شيء كسوف شيء كمثل بركة شيء تبعي استخارة إيه مهمين لزمن يريد الله bikum al-yusra abu na uku kama dan uwanka addu'a bi zahari al zai, gobara ne ya ne na gobar saka ya ya ba shi mata take to kai ma sai ka rabu da addu'a malaika ce ka kuma sai ka samu Allah ya riga ka ka ka ba shi addu'a bi zahari al zai ina da cikin mafatihu duka abu na hudu tsoron Allah ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هو الذي قرأ الله في أن الزوج يرمي الأمر لكن جب قرأ الله جميع من زوجي نسوي الأمر بإذن الله تعالى وأولاد يا تبتم مهتم سام زوجي أدعى جميع الأمر تعالى بس أبدا الأمر تعالى مهتم samun sauki da kawai shi ne mafi ke da wata abin da na faɗa mana son da biyar ke shi aka yi na biyar inna asabu sai ka ce asabu hakuri inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra lalle tare da haji akwai sauki kaga sai dai kai hakuri ke da kai dai hakuri ya sa sai Allah ya yi wannan mutum guda biyar ke nan, na samu sauki da izinin Allah ta'ala زي ما قلنا أبوها أيضا النبي اللهم لا تعالى إلا ما جاءته سهلا وأنت تجعل الهم إلا حتى إذا جئت سهلا حتى أنا أجيبه بعد أمور الصعب أبو الإذن من بلاء وهلا إذا كانوا أهل في sai kuma mai istikara sai kuma mai tsoron Allah sai kuma mai hakuri yuridu Allahu bikum al-yusra Allah ya rabu da sauki dole sai zama musulunci mu gaba ɗaya an gina shi akan sauri sauri sauri da wannan littafi ne su gudun maka a shiddatu ko a yusuf ba da shidda kuma littafi ne mai rawa a yusuf ba da shidda in ka duba sallolin da gaba ɗaya sai ka sauka ga sallah hamsin ne sai ka dawo da biyar azumin ramadana daga shekara ne sai shekara sauki zakka ma daga shekara sai shekara idan ka tsaya aikin hajji ma sai kana da iko daga shekara fi shekara kaga duka rukunan ma sauki sauki ne to bai ce na hasan yamma mana a cikin da wani wanda bai samu da ba ma fara kace lalle wurin da kowa yake sai ya je ne ba wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah ya sanya mana haraj kunci a cikin addini Allah ya sanya mana kuna wannan aya sunan yanka shine mai وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين حتى الشيخ جمع كنا ستة دقيقة دوبا فرعون الحين تكبرنتي ما فرعون لو كنت في قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين fir'auna ba ya san muhimmancin wannan suna wa ana min al-mufsirin amma kan ba shi man anta hu ayu idan ka zara da shi abun kinya da shi fir'auna da zai mutu cewa ana min al ni ne ina cikin mutum amma kai an tambaye ka ce kai dan wa ka ce dan ci dan ka dan ma dan ci abu ne ke ce bara ku ko ne to ka ga wannan mushkila ne manzo Allah ya tambaye sahabbai da ya haɗa su a hauka sai eh, mare qawmu ku jama'an da su waye qawmu muslimun asalin gangaje musulmi zunzu madalin musulmi muslimun kuma hadisi yana musulmi ka ba sai baya wani wallahi sai ba kuma sai sai ka kama musulmi da kaga da gurin kakan kakan kakan shi yake so ka muslimun ki zo kai waye sallallahu alaihi wasallam da wannan shi ne asalin abin da za mu tsaya kai ba matukan ba mu tsaya kan wannan duniya ba shi ne muke ta yi wannan kuma kai ba za ka Qur'ani ko ina ka za ka muslimun Allah ke fara muslimun muslimun Allah ba muslimun muslimun bari ba ka zaki ko da Allah ba mu da uku zuwa biyar annabi Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam ya rabbana waj'alna مسلمين ما ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هذا سبيل ما قبلها مسلمة وكذلك كفى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بها بنيا هذا الشيء يعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد الله وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فلسنا يقول نقول يقول مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون يجيك النبي إبراهيم في النبي يوسف أرعب دعاء عليك توفني مسلما من بالصالحين وتقول من لا أعرف الله إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لذلك أمرت وأنا أول المسلمين وبعد ذلك كل ما عليه السلام أنك لم يكن نشيد الله ya rubo shi ka zuwa domin sarauta inda wani sulaiman a wani yawon cikin tsarin rahman rahim abin da ke rubo cikin da kuka inda wani sulaiman wa inda wani cikin da ana fara adireshin wa kenan eh tantan kenan shi zai fara rubuta sunan from wani inna wani sulaiman wani farko mace malaika kai zama ka ce hatta in ma original shugaban sarkin sarki sarki sarkin sarki ga shi ne sama sama kuma zuwa ba sarauniya inna hu min sulaiman kuma inna hu ba ka fata sunan ka zai kace bismillahir rahmanir rahim kuma ban ka dai dole ka bayi qur'ani ko bismillahir rahmanir rahim to kun ta ce misala fa Allah ta'ala alayya wa asmihi a ga yana a ke jan goya kan jan ba ka ce shi ma mun bukari a cikin al'adar mun sa sai ya ya ake rubuta shi kai wallahi sai ma mun ya goya ba to kaga Allah ta anu alayya wa tuhi dan duba idan za mu ga Allah na ta ambata muslimuna ne muslimina ba kirai to kuma me ne ba ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum yanzu da Allah ya gama da ba ma kai kuma da ba na tambaye ka dan cikin kai da sai kai dan ka zai sai dai ka zaba in ma dan ka za ko mutum eh dan ka za ko mutum mutum ka tunkiya ne da musulunci musulunci shine yake gaba to kuma kana aikin musulunci da cikin musulunci ya gaba amma ka yadda musulunci ka cewa ku ɗan kaza ɗan kaza sai ka dakatar da su na kai duniya da kuma muslimu daga baya kuma ka take kai kana alƙalin kaza ne jama'a su kaza jama'a su nasarar islam jama'a su ibadatu bid'a da ma ce wa kai dan kaza ne ta kaza kamar da musulmi ne to kuma aljanu kuma ya wa anna minna al-muslimuna wa minna al-muslimun da Allah zai raba su kai zai raba su ne muslimuna wa muslimun in an ka diga qur'ani wannan ayoyin gaskiya ba za ta yi bayan da kuma duk da haka المسلمون mu muslimun muslimin muslimun muslimin muslimai Allah ya لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما بالو رحمه الكبر الغيريه بما ان فليس للمكلف ان يضيق على نفسه وكل مكلف قد تكون بسامة كنتا بعدما جعل الله له سعة في الدين ما يعلى يلو سامة كذا في القنة فإن أخر الصلاة عن وقتها امشي يجنك لنا دل في بالجزع لأجل نجاسة بثوبه على هذه هو ثوب الرسول الثاني وهو عاجز عن إزالة النجاسة وما يجد يتسلل بدل وما قال لا فيه فقد ضيق على نفسه كافون كتابة إذا ما كنت أخذ هيك وقوة شديد يسلح وما هو اللي أبوك ماما يسلح هذا الأرض فلا يجب أن shi ke nan ka kunta ta makanka na farko wa tsayyaka wa asa rabbahu kuma ka zama ba ne wa lam yamtazil amrahu kuma ba ka bi umarnin Allah ba fi isa'i salati fi waqtiha al-mu'ayyan A akan da sallah lokacin da ta tabbata mu'ayyana sai ka ce wai ka ji ka sai ka rika sai ka yi da ba ka nan wanda bai samu ruwa ba kuma ba shi lokaci yayi misali na sallar ba. kuma ya tashi shi goro ne ya rabu farki hajiya ba ta nan mace ta tsewaye ta zo da ruwa tun da dare ta yi tafiya ba kaso ba wuta ba nita ba ke kerozin ba ga komai babu babu babu yanzu ya ke nan kuma shi ba zai yi wanka ga can fara sanyi yanzu ya ke nan sai ka buga jini masu rufin sadaka ba ka ce sai ka ta jira ka ta jira har sai rana ta fi tsarin ruwan kamar gonaki to sai a ciki kuma ka je ka ɗiba da waye da waye ku je ke ruwa daga kawai ka jinka ce mamanka daga baya sai ka yi ne sai ka yi Ba za mu daga ta kuma da suna da izinin layi ta'ala za mu kai kuma sai ma ya ce wuri a wata ne sai mutum ma ya sama da wani tufafi zai sallah ne babu tufafin gaba daya sallahu ya kawai mutum ya sallar da rana Allah ya ce wa rahmatullahi تكونوا لقاء من الكتاب والسنة صبري سعيد في مثال عجلت تكون اللقاء من الكتاب والسنة صبري سعيد ولكم يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشيك إخارة دور لي في كعبة تناقلا لها وذلك كان يكون تناقلا على أجيو لبسين دواب الأسرع يا ابن الله صلى الله عليه وسلم يرجع ركعتين من غير الفريضة لو كنت ركعة يوم لكن كنا بلا كوي في أبن يفعلوا لك هذه الدول misali kayi tahiyatul masjidi ai ba fadila ba ya halaka ko kayi rak'atay fajr ya halaka ko bayan sallah sai wani abu ke fado maka zuciya to ya halitta bayan kai wannan sallah raka'a biyu bayan sallar maghrib ko ma kafin maghrib ne tunda sunna ne ana sallah kafin maghrib musamman wani ya yi tsokaci ma da ke ba ya kamata ga ciya gyara musamman na fiye masallacin wai masjidi ne masjidin sunna gaba daya to ya yi tsokaci wani ya sa ya ga cewa duk lokacin da aka kira sallah kawai sai a kama sallah ba a tsayawa na gudu kun ga ana cewa masallacin ne wai masjidi a masu sunna gaba ba gaba daya to kaga sai tsokaci wannan kuma ya ce sunna bai sa ya ba yi ko kuma yau ma na ta kira sallar magana an tsaya ne na barka kuma an zo sai bai da kulli da bai da kulli azanai sala kaida ne sai a dan gartazara ko da minti biyar ne wai kuma sallatin dan gaskiya kuma wannan bot za a kira sallah lokaci kaza dan ta ta da kuma in ga ma lokaci a kiran sallah lokaci kaza in ga ma lokaci kaza ko akwai karatu ko babu misali yanzu akwai karatu ko yau ne za mu yi tsaye da karatu daidai bakwai da rai ko akwai tambaya ko ba mu ji a da an gina sallah sai dan ba ta tazarar yi biyu da nan kuma sai a tare da baina kulli adanaini sala kun kai irin wannan ya halatta kai ne ya halatta kai ne hala ba lalle wace na kula da istiharar kai ne ko kuliyar ta'arka adaini min ghairi sanin ba wata gane wani banda dai sallan, asuba banda sallar juma'a to duk na barkin da zaka ko da dare ne ko da rana ya halatta tambayar da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah kuke yau kuna wa barakatuh wa barakatuh kun fara da kashe albarka bayan ku kuke kashe ne, da fara da kashe albarka ko idan mutum yana da jalaba sai yake mama zai yi ina cikin masallaci ya zalla mutum zai yi shiga masallaci ya yi sallah to me zai hana ka yanzu da kai da mai alwala daidai da daidai kai bal ma amma ibn abbas wa huwa mutayammimun abdullahi ibn abbas karshe karshe ma shine imami kuma sai mu ya dai kuma sahabbai suna da me suna da alwala da abubuwan al'ad shi ma haka ya yi ba ya ma mutane yin sallah wanda Allah sallah sai a ya ah, ya kai taimama ba kama mutane da sallah kuma kana da naka ya rasu da yana ji jata ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana kuma rahima ko sai manzo Allah ya yi babu da ko ni ma ni ma ba ya ni ma in ya kasance da na ba ta same shi kuma babu ruwa ko an dauke ne shi ke nan zai zuba ce mama a gurin mutum sallah kuma wallahi ya zaba kuma ga gaba ka ji ba da shi ya zama wani wata kan ba babu ne mutum ya sallah da taimaka sallah da ya zama zai yi ya ga kudi an saba karanta cewa in mutum zai taimaka bai halatta ya tashi yana yawa yana da wani fikira bai halatta ya tashi daga gurin bai taimaka ka buga a nan da sai a nan ibn qayyim ya ya share wannan magana ba magana ba wurin taimama tana a ne alwala da za yi alwala daga gida ka yi ta kai ba kuma yawo ko ina tun sallan magariba kana ta neman ruwa samu ba kuma hada zai fita daga cikin ka ba yanzu an kira sallan isha yanzu ta baci to me ba ta ta zai kai bayani ba ta ta kuma da ni ba abin da ya ba ta ta sai kai ka zo a yi sallah tare da kai kuma

رب الله بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا ما أعيتنا وأزواجك منا وأتباعنا من ظلمنا وكنا عملا عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ ديننا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تجعل في نور أعدائنا اللهم لا تجعل في نور في شرور في شرور الله عليه وسلم